to ci gaba to wannan suratul tin makiyya ko madaniya to abin tin asali kore amma nan ba tin kore ba wani ice dutse ne ake ce matin ya hiya samani samani ayatin ayoyi takwas ce wa mawdu'u har ra'isi abin da take karantarwa ikhbarul akum fadlillahi lil mu'min ba da labarin kyautar da Allah ya ga mu'minai haisu ta'ajizu ajsamun in Allah ya saka mu'mini tun kana yaro kana ibada da yawa in ka tsufa sai ka kasa to in ka kasa din nan sai a dauko yadda kake yi kana yaro ya ci gaba har mutuwa kun gane ko an amala in ya kafa aikin alheri sai ya tabbata allazi ya ataduna wanda sun kasaba wa yasmiru sawabuhum la su ta doge bihi da wannan aiki kun gane ko wa inna falal addini ta falal addini kyauta addini mustamirrun wanda ake mai dogewa ce matukar dai ka tashi kana aikin addini tsuha ya saka kasa to lada ba ta yankewa wala yan kadu bi mururi zamani bayyanci don zamani ya wuce da bismillahir rahmanir rahim Allah ya rantsuwa da tin da zaitun a kasam Allah Allah ya rantsuwa bihi ma da waɗannan eh, tin da zaitun fa huma jabalani dutse biyu ne bi sham a cikin sham yuqalu lahuma turi tina wa turi zita da lugar abin na suryananci wa ibn abbas an rawaito daga ibn abbas atinu masjidu nuhin ko alal jubi masallacin nuhu wanda an kai akan dutse da ake cewa jubi shi ake cewa tin ko zaitunu ko masjidu eh, muqaddas wato baitul maqdis masallacin shi ake cewa abin nan eh, zaitun kun gane wa tsura sinin sannan da dutsen sinin to shi tur shi ne jabalun allazi kallama Allah ta'ala alaihi Musa wani dutse ne wanda Allah ya magana da Musa eh, eh, magana da Musa akan shi ah, ma'ana ko eh, ah, ma'ana sanubai ko ma'asinin al-mubarak sinin da yake tura sinin wato ma'ana sinin ne wanda wata wato dutse mai albarka aul hasan koko mai kyawu bil ashjar duwatsu al-musmira masu 'ya'yan itace wa hadha al-balad al-amin da wannan gari wanda an amintacce kun ga kenan waɗancan duk wurare ne na ibada har an ka haɗa kan makka da shi wanda an ka ce ma amintacce ba ma abin nan ba shine makka li amnin na fi don amincewa mutane ciki zamanin jahiliya da musulunci wajawabul qasim rantsuwar da Allah ya da waɗannan wuraren ibada da kar khalaqana insan kun gani wancan tini da zaituna an ɗebi ba a zuwa ziyara su amma daraja suna nan a maska ita an ba ta daraja ba a ɗaukewa har abada laƙar halakanar insana Allah ya rantsuwa da wannan ya nuna ko wuri ya sama daraja bai rage mai daraja haka nan mutum in ya ba shi daraja wato kuma bai rage mai daraja don haka ce laƙar halakar insa lalle mun halittar mutum fi a ta ƙauyen ga mahi kyawan wato tsayuwa an ka bashi abin da sura mai kyawu su maradar nahu sannan mun ka maishe shi mafi kaskarcin kaskasattu wato kenan ba wai kaskarci na walakanci ba kaskarci na kasa aiki kina nan yana jin karfi har ya komo kuma ko tashi da ta zai yi eh, eh, eh, na kusa da ni kinayatan Allah haram wata kinaya ne ga tsuha wadda shi da rauni fayan kusu amalar mumin an ku aikin mumini ya rage ko nan bai iya aiki da yawa fi zamani shababi kamar wata bisa ga lokacin kurciya yadda yake da yawa amma yanzu sai ya ci gaba wa yakunu lahu ajruhu sai ladashi ta ci gaba li qawlihi ta'ala don an magana Allah illal ladina sai wato kenan mu halitta shi da ƙarfi har ya komo ya zan mahi rauni sai dai waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun aikata ayyuka na ƙwarai lokacin da suke yara walahum ajrun su suna da wata lada gairu mun wanda ba ta yankewa kun gane ko gairu makaruin ba a yanke ta wa fil hadisi ya zo cikin hadisi idza balagal mu'minu min al-kibri in mutun ya kai tsufa ma yujizu an amala abinda zai hana shi ga aiki kataba lahu lahu ma kana amal sai Allah ya rubuta masa